you have very, very, very high positions in government in this country. You are a minister, you are a governor, and you successfully performed your functions. Uh, there was no need for them to try to embarrass you by embarrassing you. Ka rike manyan mukamai a ƙasar nan, ka yi minista, ka yi gwamna, kuma ka sauke nauyin da ke kanka. Ba buƙatar zubar maka mutunci. Domin zubar maka mutunci tamkar zubar da mutuncin dukkan ajin 'yan siyasa ne, in ji Atiku Abubakar. a nan atiku wanda jigo ne a sabuwar jam'iyyar haɗaka ta adc da yan rufa yake ciki ya yi gargaɗin irin wannan yunkuri da ya zayyana da take yakin ɗan adam ka iya haddasa juyin juya hali kamar sun haɗa baki da 'yan rufa'i kan batun jiran 'yan rufa'i ya dawo gida gabanin ɗaukar wani mataki ta hanyar miƙa masa takardar gayyata hukumance maimakon yunkurin cafke shi kenan ta wannan hanyar aiki da cikawa. wanda isa sai a gida jama'a dai tun farko sun yi dafifi suka hana jami'an efcc yunkurin kama 'yan rufa'i cewa hakan ba zai yiwu ba sai an bi ta hanyar da suke ganin ta dace tsohon gwamnan ya yi wata magana da wasu ke ganin ta wuce yanayin wani ɗan ƙasa gama gari ya iya faɗa ya kwana lafiya yayin da ya shaida wa jami'an efcc ko shugaban ƙasa ba zai faɗa masa abin da zai yi ba. Listen, not even the president will tell me I have to do anything. It's a free country. If you want a letter, if you want to invite me, invite him and then you Ko shugaban ƙasa ba zai faɗa mini abin da zan yi ba. Wato a irin wannan yanayin kenan. Hukumomi dai sun amshe fasfo ɗin 'yan rufa'i kuma da alamu zai amsa gayyatar ta EFCC a tsanake. Hukumar ta yaƙi da cin hanci ta sha ta ba ta ɗaukar wani mataki kan wani haka kawai sai ta samu hujjoji ƙwarara. Kakakin hukumar Dele Oyewole na cewa EFCC na hukunta mutane ne ko kai su kotu kan laifinsu ba don wata wariya ko tsana ba. Uh, uh, uh Babu wanda ya fi karfin doka bisa ma'ana duk wanda bincike ya nuna ya yi zarmiya, doka za ta yi aiki a kansa. In ji kakakin hukumar yaƙi da cin hanci EFCC Dele Oyewole. A ba da tabbacin da hukumar ta saba yi na nuna ba ta hukunta 'yan bora kaɗai. Yan za a tuna shi ma tsohon ministan shari'a Abubakar Malami ya samu kansa wannan dambarwar bayan samun beli daga kotu. amma jami'an DSS suka sake awon gaba da shi. Nasiru Adamuel Hikaya, GTA Hausa, Amurka ke magana a Abuja, Najeriya.